Ils le seront toujours. Hein. Ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. har yanzu dai baba yakubu makeri ne da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na daren yau asabar 18 ga watan yuni shekarar 2022 a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar bauchi sun tabbatar da mutuwar mutane guda hudu a wani hari da 'yan bindiga suka kai a karamar hukumar alkaliri za ku kuma da cewa kungiyar tarayyar turai ta eu ta bai wa wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutukar raya ci gaba a ghana euro dubu ɗari hudu domin samar da dabarun karfafa tsaron kan iyaka kamar kowane dare ranar asabar yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda ibrahim ka almasi garba zai gabatar akwai kuma labaran wasanni da murtala faruk sanyin na zai kawo muku to kafin nan ga maryam da cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai wata ziyarar ba sabon ba zuwa garin Mykolaiv a wajen birnin Kiev, garin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan ne karan farko da shugaban na Ukraine ya kai ziyara kudancin kasar tun bayan da Rasha ta fara kai farmaki a Ukraine kusan watanni hudu da suka gabata. Ofishin shugaban ya wallafa wani bidiyo a yau Asabar na Zelensky a lokacin da yake duban wani dogon bene da jama'a ke zama da aka lalata da lokacin da yake ganawa da jami'an yankin. Ya kuma ziyarci sojojin da ke fagen daga a kudancin kasar. Sai dai ofishin shugaban bai bayyana lokacin da Zelensky ya kai ziyarar ba. An dai fatattaki sojojin rashi daga mikolaif a farkon watan Maris bayan da suka isa wajen babban birnin yankin. a halin da ake ciki kuma wani jami'in ukraine ya ce ana can ana gwabza zaman fada a ƙauyukan da ke kusa da birnin severodonetsk a gabashin ƙasar wanda sojojin rasha suka kwashe makonni suna ƙoƙarin kwacewa a yau asabar hukumomin taliban a afghanistan suka ce an kashe akalla mutane biyu sannan wasu su bakwai suka jakata a wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar yau a wani wurin ibada na tsirarin mabiya addinin sikh a kabul babban birnin kasar kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan afghanistan abdulnafi takur ya faɗawa manema labarai cewa wani ɗan sikh da jami'an tsaron taliban na daga cikin waɗanda suka mutu takur ya ce wasu 'yan bandaga sun jefa jami'an tsaro da ke kofa shiga wurin ibadar da gurneti kafin su afka cikin wurin ibadar da ke unguwar katafarwan a birnin Nan da nan dai jami'an tsaron Taliban suka kewaye wurin ibadar inda suka yi musayar wuta da maharan suka kuma kashe dukkaninsu. Fiye da mutum shida aka tabbatar sun kamu da cutar biri da ake kira monkeypox da turanci. Akwai kuma wasu kimanin biyar da ake kyautata zaton sun kamu da cutar a wannan shekarar daga kasashe da dama aka gano cutar shekaru da yawa da suka wuce. sai kuma wasu kasashen 32 da aka samu ɓullar cutar a baya-bayan nan a cewar babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta who dr tedros adnam ghebreyesus dr hans henry p clutch babban daraktan hukumar who a yankin turai ya ce har yanzu kasashen turai ne inda annobar ta fi kamari ya kuma ce yankin na da kashi 85 cikin 100 na jimlar adadin waɗanda suka kamu da cutar a duniya. hukumar who za ta yi wani taron gaggawa a mako mai zuwa don tattaunawa a kan batun annobar da ke daɗa yaduwa da kuma ko ya kamata a canza mata suna to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani dan bindiga da ya bude wuta a wata liyafar cin abinci a ranar alhamis ɗin da ta gabata a wata coci da ke jihar alabama har ya kashe mutane uku wani daga cikin 'yan liyafar ne ya hana shi yin bannar da tafi haka a lokacin da ya buge shi da wata kujera ya kuma rike shi har sai da 'yan sanda suka isa wurin abinda wani tsohon fasto a cocin ya faɗawa kamfanin dillancin labaran associated press kenan babban lauyan garin jefferson ya faɗa a jiya juma'a cewa ana tuhumar mutumin da ake zargi da kai harin dan shekara saba'in mai suna robert findlay smith da laifin kisan kai a harin na cocin st stephens episcopal da ke unguwar birmingham a garin vestibular hills kamfanin dillancin labaran ap ya faɗi cewa ɗaya daga cikin waɗanda harin ya shafa ya rasu ne a hannun mai ɗakinsa yayin da ta raɗa masa kalaman soyayya a kunnensa bai kamata irin haka ya faru ba a cikin coci ko a kantin sayar da kayayyaki ko a cikin birni ko ma a ina ne a cewar gwamna ke iv bayan haran. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'yan sanda a jihar Bauchi sun tabbatar da mutuwar mutane guda hudu a wani ƙauye da ke karamar hukuma alƙalairi a jihar Bauchin waɗanda wasu 'yan bindiga suka kashe a daren shekaran jiya a wani yunkurin sace wani mutum da ya ci tira. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. kwamishinan 'yan sanda a jihar bauchi cp umar sanda mamma a sanadiyar jajircewar da mutanen ƙauyen suka yi a bayanin da ya min ta wayar tarho ya ce 'yan bindigan ba su samu nasarar tafiya da kowa ba gaskiya a gaskiyancin magana hakan ya faru kuma muna kan bincike saboda har yanzu ba mu san wane ne suka aikata wannan mummunan aiki ba amma ina tabbatar maka za mu same su za mu kawo gare su insha akwai eh, wanda yake suka ji ciwo ne ko kuma su sun samu nasarar tafiya da wasu a babu wayannan mutum hudun nan dai su suka kashe su kuma ba su da shi ma shugaban karamar hukumar alkalari malam yusuf garba a hira da shi ta tarho ya ce komai ya lafa ƙauyen a yayin da gwamnatin jihar bauchi ta aike da jami'an tsaro domin farauto 'yan bindiga 장사 전부 순마 강희성 원 abdulwahab muhammad a kokarin ta na neman bada gudunmuwa domin magance matsaloli masu nasaba da tsaro tare da bunƙasa tattalin arziki a ƙasar ghana Ƙungiyar tarayyar turai ta eu ta baiwa wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke babatkan raya ci gaban ƙasa kimanin dubu ɗari hudu na kuɗin euro domin samar da dabarun ƙarfafa tsaron kai iyakokin ƙasar ana sa ran kungiyoyin da adadin su ya kai hudu za su yi aiki tare da jami'ai da masu harkar kasuwanci da 'yan jarida domin inganta tsaron iyakokin kasar ga dai rahoton hamza adam daga birnin kumasi Kungiyoyin dai sun hada da Ghana Integrity Initiative da BOK Africa Concern da Jami'ar Neman Ilimi ta University of Education Winneba tare da Jami'ar Ghana da ke Accra. Tallafin karfafa tsaron iyakokin Ghana wato Strengthen Border Security Ghana da ke karkashin asusun lamunin gaggawa ta tarayyar Turai wato European Union Emergency Trust Fund a takaice iya kuma mai da hankali gurin kwararan bakin haure da fataucin kananan yara da ma miyagun kwayoyi a kasar. Na tuntubi Dr. Suleiman Ibrahim Halima, daraktar cibiyar da ke baiwa kasashen Afirka ta yamma shawara bisa tsare-tsaren su masu nasaba da tsaro wato West Africa Center for Counter Extremism. An da na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan yunkurin tarayyar Turai a inda yake cewa. What the European Union has done is part of the effort within coastal states. Mun fara ganin kokarin da kasashen yamma ke yi gurin magance matsalolin da ke addaban kasashe da ke dab da teku. Wannan tallafin da tarayyar Turai ta bai wa kungiyoyin ya tabbatar da cewa a shirye take ta yakin rashin tsaro a iyakokin kasashen da ke dab da teku musamman kasar Ghana. Shi kuwa tsohon jami'in diplomasiyya kana limamin dakarun soja a Ghana mai ritaya Umar Sanda cewa ya yi aikin tsaro ba na kungiyoyin zaman kansu kadai ba ne kamata ya yi da a karfafa dakarun soja da 'yan sanda tare da jami'an hukumar shige da fice muddan ana son a kare iyakokin kasar. Ba aikin civil service organization kadai ba ya kamata a samu taimako ga wurin yan tsaro kamar military da police da immigration duke su ne masu rikan bindiga da suke za su iya su fuskanta wani hasara su ne yan soji kuma wannan taimako bai kai gare su ba amfani su sosai haka ba na tuntubi mai magana da yan hukumar shige da fice a jihar maso yamma a kasar malam ibnu yusuf da rana an da ya marhaba sosai da wannan yunkuri da tarihin turai ta yi batun european union da kan da suke yin mu samu kwancin hankali a bakin borders mu wallahi ba aiki kada waɗansu suke yin ba kagan wannan kudin da suka ba da wannan cs sanyin da zai kawo mana ya fi kudin ma da girma da komi da amfanin amfaninsa abin da zai iya ya muna batun security ya zama shared responsibility kowa ya iya ya tanye mu samu country that we got to live in. Ghana ta shiga cikin jerin kasashe da ke fama da matsalan kurarin bakin haure tare da shigowa da miyagun kwayoyi ba bisa ka'ida abinda masharahanta ke hasashen zai iya baiwa yan ta'adda damar shigowa kasar musamman a wannan lokaci da suka fara tunkarar kasashe da ke dab da teku hamza adam muryar amurka kumasi ghana To a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Yanzu kuma barin koma gefe Ibrahim Kalmasi Garba ya gabatar da shirinmu na gaba. sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji amsoshin tambayoyin haɗin gwiwa daga su kawo mai ruwa bajoga da Sali Muhammad Isa bajoga da kuma ɗan azumi ɗan tata bajoga masu cewa Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. wai don allah da gaske ne a duniya akwai kasar da ba mutane cikinta idan akwai a ina take don samun ansoshin waɗannan tambayoyin na su kawo mai ruwa bajoga wakilinmu a shiyar adamawan najeriya salisu muhammad garba ya tuntuɓi Profesa abubakar sadiq umar na sashin geografiya a jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya wanda ya bayyana ma masu tambayoyin dukkanin ma yankunan wuraren da babu ɗan adam a ciki a duniya. Yanzu dai bari in za ku ɗa gefe in bar ku da wakilinmu a Adama Muhammad Garba wanda bayan da ya gabatar da tambayoyin ga Farfesa Abubakar Sadiq sai Farfesan ya ce. Idan zan fahimci wannan tambayan yana nema ne a sani idan akwai wani bangare a duniya nan inda samsam ba bil'adama ba dan adam wanda yake zama a wurin ko ba haka ne tambaya yake nufi ba. Haka ne Prof. To idan haka ne akwai su akwai su da dama. To akwai dalilan da yake sa zai zamanto wani bangare na bayan kasa wanda babu mutane a kai ko mutane ba su taɓa zama a wurin ba ko kuwa mutane ba za su iya zama a wajen ba akwai dalilai kaman ko uku ko zuwa hudu haka. Na farkon fari ana iya samun matsala a wani bangare na duniya idan sararin zafi ya yi yawa yana iya hana ɗan adam zama a wannan wuraren. Misali idan aka sami wani bangare na bayan kasa Eh, a sahara kamar misali desert hmm. eh, ne desert kenan za a ce kamar eh, sahara sahara eh kamar hmm. a ce desert ya addabi wani waje inda zafin rana a wajen ya kai misali fiye da abin da jikin nan adam yake bukata misali jikin nan adam yakan bukaci zafin rana kada ya wuce kashi 47 celsius kenan ta 47 hmm. normal adult normal adult mutumin da ya cika mutum ya kamata zafin jikin nasa ya wuce celsius arba'in da bakwai ba idan ya wuce haka to ba lafiya in ya kasa da haka ma shi ma ba lafiya. Hmm. to sai ka gani wasu wuraren da sahara ta desert da wuraren sai ka gan yanayin zafi na wajen yana kai kusan hamsin da takwas zuwa sittin da biyu kaga ya tara na bukatar dan adam kenan to wayannan wuraren akwai su da dama misali kamar wuraren da suke da sahara Mm. Akwai a nan South Africa inda ake ce Kalahari Desert. Kalahari Desert tana nan ne a Afirka ta kudu a garin Botswana inda akwai ɗan adam yan adam da suke zama amma ba a cikin tsakiyar wannan eh, Saharan ba. Akwai mutanen da ake ce da su Bushmen idan ka taba jin wannan ko mai tsoro ya taba jin tarihin wayannan mutane. Mm. Su ne suke zama a wannan Kalahari Desert din nan. To amma ainihin mutane bushimin da suke zama a kalahari desert din ba a tsakiyar desert din suke ba suna bangare ne da wani kogin da yake babban kogi a Botswana. Mm. Amma shi ma kogin ya iyaka da wannan kalahari desert din. Mm. To amma tsakiyar kalahari desert din wanda ake kiran shi da suna kumyo wannan temperature na wajen ya kai 67 zuwa 70. Celsius. Mm. To kaga zai wuya dan Adam ya rayu a wajen. So ba a taba dan Adam ya rayu a wannan wajen ba. Mm. har zuwa a yau din an ba zuwa gaba wata kila idan aka samu canjin yanayi amma mm. tun da aka yi wannan wajen zuwa yau din ba taba yi bil'adama su bai zama a wannan wajen ba kaga wannan daya a afirka kenan mm. sannan ire-ire haka desert kuma akwai tashi ma a india wanda ake ce da ita gobir desert ita ma gobir desert ne tsakiyan desert din ita ma tana da celsius wanda ya kai 63 zuwa 66 a yanzu da muke magana nan Mm. ana ce da sunan tsakiyar gari ana ce shamhar shamhar mm. so ainihin wannan desert din wanda ake ce da sunan shamhar yana nan a cikin Gogir desert a india eh, tana da fadi sosai kasa ne simfile dai babba amma saboda zafin yanayin wajen to ba taɓa idan adam ya yi zama a wajen ba saboda tsanani to duk wayannan wurare ne na desert mm. akwai irin shema a nan a wajenmu a najeriya saboda idan muka iya tunawa akwai bangaren eh, afirka har ya shafi najeriya akwai sahara hmm. wanda ya taso daga north africa har ya zo ya shiga mu a najeriya wannan wuraren shi ma akwai wuraren da har yanzu shi ma ba taɓa idan adam suna zama a wurin ba akwai wani wajen da ake ce da shi kaska ko kuwa tolo-tolo hmm. wannan wuri ne wanda ya iyaka da niger da da yobe da maturu kenan Mm. ta kasar damaturu yobe state eh, ta bangaren unguru mm. akwai inda suka yi iyaka da nijar wanda ake ce da wurin kaska ko tolotolo to tun da aka yi ba taba yin ɗan adam suka yi zama ba sahara ne shimfiɗaɗe sosai amma mu mun taɓa tashi zuwa bincike mun je wajen ko da mun sha wahala ta amma mun iya mun je wajen so ba taɓa idan adam suka yi zama a wajen ba daidai mm. irin aje a dawo haka to kaga akwai wannan wanda sanadiyar sahara ya haddasa su zama yana yin wuya. Mm. Irin su yawa wanda a result of wannan eh, eh, sahara ɗin mm. Ko desert mm. Sannan kuma akwai bangare inda sanyi idan sanyi ya yi yawa. Sananin sanyi wanda kuma ya wuce abin da ɗan adam yake bukata. Shi ma yana iya hana ɗan adam zama a wannan irin wuraren. A ƙasashen yamma akwai a wasu bangare na duniya misali akwai wata kasa da ake ce da ita Greenland. ko da ke ba ainihin kasa ne mai cin gashin kanta ba kasa ne a karkashin mulkin eh, mallaka Birtaniya amma kasa ne babba wanda ta kai girman Najeriya. So yamma a arewacin wannan kasa Greenland ne akwai wani waje simfudaden fili wanda ice ne ga baki ɗayanta babu abin da yake rayuwa an ba ice ba komai ice ne. Wato kankara? eh yawa kankara hatta mm. ruwa ma ga baki ɗaya tana nan a matsayin kankara yadda ka san dusan kankara haka take mm. ana ce da wannan wurin sunan shi Lincoln. So wannan area din yana nan arewa da kasan Greenland. So ba ba dan adam da zai iya rayuwa a wajen saboda tsananin sanyinta. Sanyinta ya yi misali kasa da eh, digiri Fahrenheit. yi kasa sosai. Bai ma kai zero ba ma balle ma ya dagu balle a ce har wani abu zai iya rayuwa a wajen. Hmm. To ko da akwai waɗansu mutanen da Allah ya su suna iya su rayu a wurin da yake da sanyi matuka. to amma wannan din ya wuce misalin wayancin irin jinsin mutane masu ma to ba za su yi su rayuwa a wajen ba ma mm. eh, to tun da wannan wajen yake ba taɓa idan adam ya yi zama a wancan wajen ba akwai kuma wani bangare shi ma irin ta sanya haka da a gefen da ake ce Iceland Iceland wani tsibiri ne karami tsakanin wannan teku Pacific Ocean wanda shi ma tun da yake ana ce da shi Wandel wannan Wandel na shi ma wani tsibiri ne kusa da wannan Iceland din shi ma tun da yake kasa ne amma ba ta yin mutane suka zama a kai ba. Ko da ke ilimin kimiyya ya faɗa a kan cewa akwai albarkatu sosai na kasa kamar sun mai da su da ake faɗa mineral resources. Mm. Amma babu mutanen da suke zama a wurin kuma ba wanda zai zauna zauna wurin balle ya didi albarkatun kasar so albarkatun na zaune a wajen haka ba mai iya amfani da shi wannan ikon Allah sannan akwai bangare kuma wanda misali kamar igiyar ruwa idan yayi yawa to yana iya hana mutane zama ko a gaba ko ko wani sitiri ta wajen mm. akwai wajen da sananne ne kusan sau malaman eh, ilimi da kimiyya da fasaha sun ta debating akan wannan waje ne wanda ake ce mata Bermuda Triangle. Bermuda Triangle waje ne na bangare na Pacific Ocean shi ma inda aka ce igiyar ruwanta yana da zafi sosai yana da karfi sosai wanda eh, ba ma kawai zai iya haifar da electricity ba but yana iya ya ja abin da ya yi tafiya a sama da shi idan har tafiyan bai yi nisa ba misali idan aka yi wani jirgin da bai yi tafiya nisa sama wanda zai iya kauce wannan igiyan ba yana iya ya ja shi zuwa cikin teku din. har ma malamai ko kuwa masu eh, tarihi ko kuwa masu asashe suke faɗa a da cewa jirage ba sa iya wucewa a wajen. Jirage na iya wucewa sai dai idan jiragen da ba sa iya tashi zuwa sama sosai. Mm. Su ne suke iya igiyar waje ya ja su. So wannan waje din ko bangare ko gaban kogin ko ta igiya din saboda karfin yawan igiya din. Mm. ba zai iya bar wani abu ya rayu ba yana iya rusa shi so yana iya barna ko gina gina ta ko dan adam duk wani abu da na kusa da shi saboda karfe igiyar da wanda ake ce da ita tide tide din hmm. tidal forces ne eh, yana da karfi sosai yana iya ja abu da nisa so tun da ake wancan gaban wuraren da ake ce da Bermuda Triangle din ba a taɓa yi dan adam ya yi zama a wajen ba. Hmm. To shi ma yana daya daga cikin dalilan da yake sa eh, ba za a samu rayuwa ya kasance a wajen ba. In so long wannan force na tide din yana nan har yanzu to zai yi wuya a samu rayuwar da zai kasance a wancan wuri. Sai kuma na karshe misali zan ce idan dazuzzuka suka yi yawa daji inda wato wuraren da ake ce da ita natural forest. Idan aka sami haka to shi ma yana da wahala a samu dan adam ya yi rayuwa a cikin dazuzzuka ne idan suka yi tsanani sosai wato natural forest ne. Ko da shi a duniya yanzu eh, wuraren da ake da natural forest ne yanzu ma babu su sai bai ko guda ɗaya kawai rage wanda ake ce da ita amazon basin mm. amazon basin tana nan ne a kasan brazil a south america kenan mm. so shi ne wanda ake tamani yanzu ya rage kawai dazin daji wanda ake ce da ita natural forest ko da mm. suke eh, ilimi sun fara bayana a yanzu akan cewa shi din ma amazon basin shi ma a yanzu ma bai sake zama natural forest ba saboda akwai alamun mutane sun fara shige dazuka suna ɗiban albarkatun daji misali eh, itace da magunguna kasancewa bukatun magunguna sun yawa duniya yanzu kamfanonin gyaran magunguna sun yawa su ma suna bukatan itatuwa na gyaran magani to sai to an samu labari bincike ne na mutane ma yanzu sun fara shiga cikin dajin ma yanzu ana duba albarkacin wannan dajin to ka gani idan hakan yana faruwa bai sake zama natural forest na saboda natural forest din shi ne wuraren da mutum bai taba ma shiga ba ma eh to to tunda ana samun bayanan cewa a haka din ma amazon din ma shi ma yanzu ana samu ana shiga to kazan bai sake zama a sai dan adam zai ya zama a cikin kuma kenan tunda ana zuwa ana da albarkatun kansa da hmm. za mu ce yanzu shi din gaba daya ta bangaren eh, dazuzzuka a ce babu wani waje bangare duniya wanda mutum ba zai zama ba yanzu babu shi sai eh, ya magana ta bangaren eh, dazuzzuka hmm. to Eh to wa'annan su ne bayanai wa'anda eh, nake gani dalilai da kuma waɗansu wuraren da tun da aka yi kafa duniya kenan ba taɓa samun mutane suka zama a wancan wajen ba saboda wannan dalilan da na faɗi su. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Abubakar Sadiq na Jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawan Najeriya. da wakilinmu na shiyar adamawa muhammad salisu garba da wanda ya haɗa shirin hailu hailu da kuma mu ni ibrahim kalamusi garba ke cewa allah ya kai mu mako goben lafiya yanzu kuma lokaci ne da murtala faruk sanyin na zai shigo da shirinmu na gaba wasanni a takaice Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta fitar da jadawalin mafifitan kungiyoyin kwallon kafa goma na nahiyar amma ba ko ɗaya daga Najeriya. Hasali ma daga cikin kasashe biyar da suka samar da fitattun kungiyoyin goma ba ko ɗaya daga yankin Afirka ta yamma baki ɗayanta. Kungiyoyi uku daga cikin goma sun fito ne daga kasar Masar, uku daga Morocco, biyu daga Tunisia, yayin da Afirka ta kudu da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo suke da kungiya ɗaya-ɗaya kowannensu. A jadawalin na CAF da ta fitar a yau Asabar. al'ahali ta kasar masar ce ta ɗaya a afirka ta biyu ita ce wadar casablanca ta kasar morocco yayin da estunis ta kasar tunisia take ta uku a jadawalin to kuma ya yasa yankin gabashin nahiyar ta afirka ya tsere wa tsara ciki har da kasashe irin su najeriya ghana kamaru da sauransu da suka yi suna a fagen kwallon kafa umar faruk bukoyum dan jarida ne kuma mai sharhi kan lamuran wasanni musamman kwallon kafa babu wani abun mamaki idan aka yi la'akari da munan west africa irin su ghana irin su nigeria da su kamaru da sauransu duk ainihin kasashen masu kuɗin da suke wannan kasashen ba sa taimaka makama harkar kwallon kafa akwai na kasu sosai wurin masu kuɗi saboda harkar kwallon kafa tana buƙatar a taimaka mata da kuɗi gwamnati ita kadai ba ta iyawa amma ka ga yanzu ai a yanda aka tsaro daga na daya har zuwa na goma akwai su morocco morocco morocco egypt egypt egypt sai kuma south africa ga su wa'in laraba irin su mohammed salah da su el nini da suke buga kwallaye a kasashen turai suna dawowa gida kuma su taimaka wa asalin kungiyoyinsu eh, na garuruwansu domin asalin su ga cewa an ci gaba kuma akwai yan kwallayen central africa waɗanda su da north africa waɗanda su ba sa ma su fita su je garin turawa saboda suna da wadata a garin su ba don kuɗi suke abin ba suna yi ne domin ainihin ra'ayi wanda mu anan akasarin haka za ka ga mutum mu daga nan west africa neman kuɗin ne ke fitar da mutanen mu kuma in suka tafi ba su dawowa nan najeriya misali muna da irin su dangote muna da irin su buwasmin da sauransu da su otidola ai ga irin su kungiyoyin kallon kafa irin su Kano Pilas a nan arewa ga irin su Inyimba a kudu ga irin su Mighty Jos na Plateau duka wayannan club din suna ta samun na kasu saboda ba sa samun gudunmuwa daga ainihin attajirai kungiyar kwallon kafar Bayern Munich ta kasar Jamus na kan turbar cimma daidaiton sayan dan wasan kasar Senegal da ke taka leda a Liverpool ta Ingila Sadio Mane. Rahotanni sun bayyana cewa an sami daidaito tsakanin kungiyoyin biyu na sayar da dan wasan kan kuɗi fan miliyan 35. sau biyu liverpool din na yi watsi da tayin bayan munich akan sadio mane a can baya to sai wannan karon ta amince kasancewar mane da kansa ya nuna sha'awar barin kungiyar a wannan bazara bayan na neman dan wasan gaba da zai maye gurbin shahararren dan wasan ta robert lewandowski wanda shi ma ya matsayar barin kungiyar a wannan lokacin ana ta'allaka lewandowski da komawa chelsea ta ingila da psg ta kasar faransa waɗanda dukansu suka yi ta yin sayan dan wasan to amma kuma wasu rahotanni na cewa yana da burin komawa barcelona ne ta kasar spain murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria tuba dalla a gaida da sanyin na da wannan kuma muka kai ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai wata ziyarar ba sabon ba zuwa garin Mykolaiv a wajen birnin Kiev, garin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan ne karan farko da shugaban na Ukraine ya kai ziyara kudancin ƙasar tun bayan da Rasha ta fara kai farmaki a Ukraine kusan watanni hudu da suka wuce. Ofishin shugaban ya wallafa wani bidiyo a yau Asabar na Zelensky a lokacin da yake duban wani dogon bene da jama'a ke zama da aka lalata. da lokacin da yake ganawa da jami'an yankin ya kuma ziyarci sojojin da ke fagen daga a kudancin kasar sai dai ofishin shugaban bai bayyana lokacin da zelensky ya kai ziyarar ba an dai fatattaki sojojin rasha daga life a farkon watan maris bayan da suka isa wajen babban birnin yankin to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a daidai maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin da ma injiniyau na wannan dare baba ya ko makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku kwana lafiya allah ya bamu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum